alkanawi tv domin karatun sunna da murkushe bid'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai tare da alkanawi tv barka da wannan lokaci a hakikanin gaskiya abun mamaki baya karewa a duniya abin al'ajabi hausawa suna cewa inda ranka ka sha kallo ka ji ka gani An samu daga cikin shehunan ɗarika abin mamaki ya fito yana cewa a tun da wuri gara mutum ya yi maza-maza ya karɓi ɗarikansu. Idan ba haka ba, idan Madi ya bayyana a ƙarshen zamani, mutum zai shiga tasko. Duk kwane-kwanen da yake yi yana so ya gwada Mahadi dai ɗan ɗarika ne. zai zo a matsayin ɗan ɗarika duk da bai sarraha ba amma mutane alƙalan kawunansu ne duk wanda ya saurari zantukansa zai fahimci hakan yake nufi ko da bai furta ba mafhumul kalam nashi abin da yake nufi kenan da fatan Allah ya kare mu daga son zuciya mu dai mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci ya zo kuma bai ayyana cewa idan mahdi zai zo ko idan ya zo zai zo a ɗarika ne wanda suke 'yan ɗarika ne kawai za su rabauta da zuwansa annabi salasalama bai faɗi haka ba amma sai ga shehin ɗarikan ya fito ya furta wannan da wannan za mu ƙara gane ɓarnan da ke cikin wannan tafiya ɗin da fatan allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga ire-iren waɗannan soye-soyen zuciya da ɓata da murɗa nassi na shari'a ga bidiyon nan za mu sake sai a saurara kuma a ƙara hankalta a gode wa Allah da ba a zo daga cikin waɗannan mutane ba. Ya jama'a musulmi duk wanda bai shiga da rigar tijjani ba wallahi ya shiga. Duk wanda bai shiga da rigar tijjani ina gayyatarsa ina murtarsa ya zo ya shiga da rigar tijjani in ba haka ba akwai haɗari. Domin karshen zamani Mahdi zai bayyana wakilin annabi zai bayyana yadda la ilaha illallah. dujjal zai bayyana makiyin annabi ne wakilin shaidan makiyin la ilaha illallah to kai kana nan baka cikin masu zikiri baka cikin masu kin zikiri a ina kake saboda a shiga waziba a huta da wannan sharri na kin la ilaha illallah da kin mutanen kirki riga tijaniya Allah da ya kawo ta bace ce dole ba ya kawo sallah ya ce dole kitabu mawqutan ya kawo azumi ya ce dole ku tuba alaikum siyamu amma da ya kawo dariƙa jawo hankalin mu yayi ta yi uzkurullah zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan wazkur wazkur wazkur rabbaka kaseeran amma yace inna hadhihi tazkira wannan duk wa'azi yake mana faman sha attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangijinsa domin ka gari ga tijaniya da ka istighfari ka wuce inda kake wurin zunubi da ka yi salatin annabi ka je inda annabi yake da ka faɗi raka ka isa wajen ubangiji saboda ce faman sha ta kaza ila rabbihi bai ce ila nabihi ko ila walihi ba ila rabbihi saboda ka istighfari ka rabu da halayenka kai salati annabi ka shiga halayen manzo Allah kai la ilaha ka koma wajen Allah to duk wanda yanke shawara zai shiga dariga zan faɗi sharuɗa to alhamdulillah dama dai su malaman ɗarika sun saba zuwa da ababen al'ajabi iri-iri ko da kuwa abin da suka zo da shi ɗin ya ci karo da shari'a domin suna so su gwada wato ɗarikansu suna da wasu maziya a kan sauran ƙungiyoyi suna so su gwada suna musamman nema a cikin musuluncin ko kuma ka ce ma suna kishiyantar musulunci ne idan ba haka ba ta yaya za a ce idan madi ya zo in baka cikin ɗarika to da yiwu kana cikin waɗanda suke ƙilla ila illallahu in dai baka zama ɗarika ba baka zama ɗan ɗarika ba kana tare da dujal kenan wanda dujal maƙilla ila illallahu ne ko bai fito ya sarraha ba 'yan uwa maƙilla ilaha illallahu mai menene sa arne ne kafuri ne to kafurtawa da wayo kenan ko bai faɗa ba wannan magana kawai aka ɗauka kai ta kotu to misali alkali zai tambaye shi ya ƙara bayyanawa sai dai ya canza magana amma yana nufin duk wanda yake wato ba ɗan ɗarika ba kafuri ne kamar yadda suka sha faɗa a kan yin izara Allah ya kare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mun gode